وما ياتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون babu wani annabi da ya je wurin waɗancan al'ummomi da suka gabata daga wurin Allah face sun kasance masu yi masa izgilanci.